wannan mataki ya yi daidai wato dama shi police service commission shi ne yake da wannan hurmi na ɗaukar 'yan sanda daga rank and file har zuwa DID shi yake promoting nasu kuma shi yake da damar hukunta su idan sun yi laifi ko kuma laifin ya kai a kai ka kotu bayan an kore ka daga aiki za a kai kotu to suka suna da categories idan guda uku na punishment na farko a kore ka gaba ɗaya dismissal kamar aikin gaba ɗaya na biyu a rage maka mukami na uku akwai reprimand akwai wani da sauransu amma wannan mataki da chairman ya ɗaukan service commission ya yi daidai kuma ya kamata ya zama nazari akan wasu 'yan sanda masu mugayen hali saboda su guji irin yin wannan abu na kama. To wannan sabon mataki ne ko kuma an daɗe ana yin sa? Ana yi kullum wannan ba wai sabon abu bane kawai dai an wannan da aka samu da yawa aka yi suna da yawa dan baɗin amma aka yi shi ɗaya biyu ɗaya biyu wanda ba masu iya jira ba samun labari ko kuma lambar bai kai har ma mutane su damu da kansu ba amma wannan ba sabon abu ne kuma dama su kaɗai suke wannan gurumin yin wannan abun kuma sun yi aikin daidai yadda su shi ba su dama Kwamishina, wani tasiri wannan zai yi wa jami'an da ke aiki yanzu haka? Aka mai yadda na gaya maka, ya ke yanzu abin da nake aiki ya mafi shi laifin da suka yi saboda 'yan sanda da suke da wasu niyyar yin wani mugu abu su ma su koyi su a wannan wani ya wannan an koyi shi ne ba zan yi ba bari ɗauke bari ba kai na asiri. Amma koyar da akwai tasiri, ai dama ai kamar a ƙarshen sosai ne cinye laifin ka kashe a kashe ka ka sa a ɗaure ka to wannan ma haka ne a yan sanda inda da ran ta amfani mana kiran abun orderun ba ma zai kai shi su mushi commissioner na police yana ta ya kori daga constable corporal zuwa sergeant commissioner of police wani lokaci aka yi dewa a kura ba ma ku fari ba amma da yake wannan officers ne kuma sai service commission zai wannan shi yasa ku samu labari amma kullum kullum ɗan sanda yana kura kuma yana rage ikiya ni kai na zama na commissioner hausa da. ban ma san iyakai isar sun da maganin kula ba a kowane na kula bayan sun mutu ma na kula su wallahi sun mutu ba sa ba su ma na kuri su yi saboda sun suka yi shi kamata a musu punishment kuma musu ganin irin matsalar tsaron da ya addabi Najeriya a yau lura da irin mukaman da kuka rike a cikin wannan runduna ta yaya kuke ganin za a inganta wannan aiki na 'yan sanda na farko ne matsalar 'yan sandan najeriya matsalar 'yan sandan najeriya wallahi na gaya maka tun daga colonial government har zuwa yanzu ba a kula da su akwai neglect na budget na ne zai gaya maka wallahi lokacin da na commissioner of police a sai bayan wata hudu ko wata biyar za a kawo dubu ɗari biyu da hamsin a bani wani maintenance sai mu sai mai daga da lubricant kaga ba zai ba maganar ɗan sanda ko ko ka ba ɗan sanda albashin ko ka ba kowane miliyan ɗaya wallahi aikin ba zai ba sai ka ba shi kayan aiki ka zai kayan aiki dan ba zai shi albashi na zai je aikin ba wanda shi ba albashi na daban motsa da zonci daban mai daban da sabis kayi daban to matsalar yan sanda kenan budget din har yanzu ba a basu yadda ya kamata kuma ka zama aikin ba wani tsari ba sai shekin ba ka zo ka zama kamar alhaji wani maka yankari ba. kwamishinan yan sanda mai ritaya muhammad indabawa mun gode sosai da wannan bayani. na gode bashir.